maganar saki ko maganar shirin saki bata taso ba kamar yadda ka sani da ta fuskar tsarin mu'amalar shari'a ita wannan shari'a ko kuma na hukuncin da kai kan ya dogara ko ya ta'allaka akan mu'amalar da ake da'awa cewa ainihin an kawo shi Najeriya da karfin tsiya daga Kenya ba kan tsari na doka ba to idan ma shi hukuncin yana iya tsayuwa ko kuma ya inganta to kamin Nnamdi Kanu ya arce ya bar Najeriya akwai caji wanda yake wanzuwa wanda yake ingantacce gaban kotu in kana tunawa ya arce ne ya tsallake beli bayan kurfana da shi a gaban kotu kuma waɗannan caji babu wani hukunci na kotu a kan su caji ne wanda ake ci gaba da bin bahasinsa ta fuskar kotu saboda haka idan kana magana abubuwan da suka hanta su bayan ya arce ya je kenya yanayi hukunci akan ɗaya daga cikin bangare daga cikin al'amuran da ake zargi a gaban kotu zai zama wajibi ba zai zama wato yana aiki yana tasiri akan sauran caje-caje waɗanda suka gabaci mu'amalar ta da na zuwa Kenya ba. Kuma bayan wannan har ila yau ka sani idan kotu ta yi hukunci idan ba kotu koli ba ce akwai dama ta ɗaukar ƙara, akwai dama ta walwale hukuncin da damammaki daban da shari'a ta zo da su ala kulli halin a cikin wannan yanayi dai matsayin shine gwamnati za ta diba damar da take da ta huskar shari'a da kuma mutane adalci amma kamar idan kana tunawa irin wannan kes ko kuma wannan shari'a bambancin ta da matsalar da ta haddasu a amerika ta fuska bin ladin kaɗan nan ce yasa akwai bambanci abin da ya faru a amerika ta ɗauki matakin su ɗauka kan bin ladin na zuwa wata ƙasa ma ta tabbatar da cewa ainihin bin ladin bai wanzu ba Shi ne kisa da ingaza mutane su yi kisa kan 'yan amerika da kuma 'yan kasa baki daya wannan kuma shine abin da ke yau wanzu ko kuma yau ke wanzu a cikin wannan yanayi Alakun da halin matakin da kamata gwamnati ta dauka za ta gaba da daukar shi har kai makora na tabbatar da cewa an wa al'umma adalci an kare dukiyoyinsu an kare rayukansu an kare hukumominsu to ko da yake ka ce yana yiwa a ɗaukaka ƙara akan wannan sabgar da ta faru da kuma ci gaba da caje-caje da aka yi masa kafin ya arce daga belin da aka bashi ya ji wata ƙasa shin wannan akwai alama cewa akwai wata takon saƙa ne ko rashin jituwa tsakanin ɓangarorin gwamnati ko na zartarwa da na shari'a shi yasa ake irin wannan bita da kulli to wannan ba tambaya ba ce gaskiya da nake iya ansawa amma ala kulli halin haƙƙin gwamnati da kuma haƙƙin ofishin attorney general shine na tabbatar da cewa an yi kariya game da haƙƙoƙin al'ummar ƙasa ba kariya akan haƙƙo biyan buƙatar mutum ɗaya ba kuma za mu ci gaba da aiki ta wannan fuska.